Sheikh Fauzan zai je ahlu sunna wal jama'a na iza jayo na kan don do allazina ya'maluna bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iza jayo na je lutun gani be ga da tiya na Muhammadu na anni annabi jan anni annabi gan ngai la ya ga ahlu sunna wal jama'a amai ke yayi ga jama'a yabo na iza jayo na ji kan don do ya tayi gunguci la yaftariqun e ga tere tere ya wago waga zai gambe ya giyo zai ci matsala an gace wani to wada aki da ya kawari ji ladan ibn ya zajayo a gan da iyaka ki mai lagan uzuri na kuma uzuri ana man kaza ga kaza da wuce mijin ya dabi wani biya mai ya ga ta min barewa na mijin ya dabi wani biya aki da hawari ji ga da wani ya e ji a. ya e go uzuri dosha ya e go ba mugo ya tarbiya yi jire hawari ji kungiya ji da iyaka man wuce da ci fe luwa bai da mini littafi bo a doktor galib damni littafin kai gan alfirakul mu'asira a gan ajigbọn wabe gusun ayi kakan kime gan o uzuri na shi sana bogo yi ta sunan fa na ilata fille da na alu sunnati wal jama'an na isa sunan na alu sunna watan logan be gan anabi ibala da bi na ji uwo na wal jama'a watigun da ya gi oji to zai la da fahimta ta ce je waje wani dole kula ga ga ji baran baran bayan a'a wajen hankali ya jiji mu'amala wange shari'a waje ta zalika kuntu min qabl famanna Allahu alayk fahimta kada ga da be wasu ile a ciji fahimta ya wasu ci ni ci ni ma ya wasu bogo hadde zai wa gambe yana yage mi to zai nawa fa na ji bolo bolo lobu na ga musulunci ta zo to la fahimta ne bai na waje maki za ce. na ga yaki da khawarij jo e eh, ji shiri be zan dondo ya uzirin na mashi ta na ga ga bogoi di ba tarihin khawarij yi fa yi zafi musulmi ji zafi addini ba o mai ke to bogwa da to addini ya gaje murji ma o mo gaje khawarij ma khawarij ai doya murji murjiha ji murjiha ji zajayo wala taku an lahu ban bidinihi ala innamal murji bi dini yamzahu murjiya ga sai da tace murjiya shau mai bune za ja izwa ya zo biya dini a ga wade ga imani jani je na ba wani da ko ni za ni za jina na za da dini gwa kwa ji wale sifa je da bisashi ya gizi ba ruwan su da dini an ne annabi ga na kan ya fiye ku biga nan muhammad ya sallallahu alaihi sai dai tun ban a ga yaji kaza ya to man ahlu guji su faru dabo A akida murjiya jiga da wani a tun addini ji ta yafe hawariji mai giya yanzu zafi gala wa ga wala ta takid rayal khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurdi wa yafdahu ga zozo la rayin khawarij mare e bona ji e gaji e twaji liman yahwahu zan don doga mituna yurdi nguja laka wa yafdahu magusuzu rayi faifa da zan do haji kaza na kafiri wo e gimini wo kafirwo akida wariji ga da wannan na shiga sayidi na ali ga kafiri na a ga mai kungiya farko na kayan cin addini wani na jira da 27 years na ce a ga kungiyar na cin kungiya farko na kayan cin zuma na muhammadu wani gada wani sallallahu alaihi wasallam bogo karayi karayi gama da dole ilimin akida ga shigo da lalita ta akida ji ba manhajin da sunna ki da da ci ubo kace wafe sunna wa magaje khawarij wafe sunna wa magaje murjiya wafe sunna wa magaje mu'tazila wafe sunna wa gaje shari'i dole ke kungiya na jitiya ne kiji ya kida bode bo chawo le ba so shayi ji kwade to na gai gurgudu ina ya gimi wa bin ga ilami fa etin la da bin gimi kanta wani sai iga gadan katun ibon gai ilmul dusu sai bo lokacin e mannaka littafi na al'allamatu muhammad bin salih al'usaimi man jan jaliba na wacin wule? inda sakani ya gobe ni lo gogo bai ba ni ebe na jaliman yi 21 imafi 32 gogo wa tuman lafiya benyin iyaka to ade mukaddima na ibebeyin gai bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ilayko amma ba'd faqad ja'alna hadha alkitab almubarak خلاصة الخلاصة ليسأل فهمه وحفظه على إخوان الطلبة littafin na littafin albarka kuro na sheikh muhammad bin salih al-usaimi kana amma yula sai kokorogi ebo fahamuhu fa'into wa hifzuhu be koko fitiwin walau fun ya yegi egi makantar wa zalika lima ra'ayna min amiyati ilmi al-usul li talib al-ilmi shar'i ina malayi jacina ebo muhimmanci iman ce na naile ya gi makantan dondo na ga ilimi ya adini wa wona la annal inayata tama bi kawaid al ilm wa usulihi muhimmu jiddan ga yabo na kullane zaji gan be kaida ilimin dondo ina gan be na ai wona da mu na re ken do na wato ka na hau la rawciwa ga wata wa kawaid ina wa za mu ga mu ha mu ha to a ci ga fannin dundoyo inda muhimmanci sarari wa kad qala ulama man jigaga ita alamar ya muhimmanci ya kawai da ilimi ne za wazana ke musalla al hadisi na da ya wa ya kai da bayan hadisi la wa la hadisi dhaif aji sahiwa to a ci ga ilimin nan da muhimmanci sarari yi wuza bakin da ba su ji daga ƙor'ana wani wala aya ko hadisa ji dalili na ilimin na ga huwa yau man shiga ga yati kawai da a gama hurimal usul hurimal usul zan dondo na ga ilimin da shi kan ina ji gwani wace bezo ilimin wannan zan dondo na kiwuya na hurimal usul to ci gaba dai gani bai katun in wagun gani bai katun ga zoyi kendo dai wasu a cilelo wagi makanta na cakatun ciyafa na bai sarfi na bai balagai na a gawo lagun ba babba ya ce bai fasare gani bai manna ya tafsiri wugan ya guwa ne a muke na wuya a muke sarfi ya ne dole bayani ya derike bayani ya e, wa derike bai waje to a ce ga ka kawai biyo in wagun ci gaba ga wani ya man ga zo kauke kawai da ilimi jiya ne ngama la ga zando ce bore na wani uke yana mu be ga waji fasara ya waka tala daudu jaluta ngole wazo e bonan ga kici fa'ile wa kici mafulo ato uke zai uke zai lido juna waka tala daudu jaluta daudu jaluto ko jalutu daudu muta kila mutita ya muta kaida amma zai ce kaida gwanne wa ga daudu kiyo mu fa'ili jaluta ti mafulu bi nga ize wu teti wana daud nga ize wu na ngole kila mta gishi tafsirin nabo e wani wuce kaida yana da wuce ilimi kaida inda muhimmanci sarawai nga malamman wuce kondo ti fegan nga fahari jagun ba ala fahmi la usul etiwo di fahimta kawai ne ilimi ebonu damini ne lagi makanta wogun daga obe katina wafe wogun wogun iri ya zai gboro shi tendo na zai gboro ide ci gaba e bayan katon man ce ganga wallahu nas'al an yanfa bi hadha alkitab aljami so ce yunga ye baduo ga littafin nan ulawun jin amfani bayanin wa an yarzu kanal ikhlas fil kawai wal amal mu yayi ikhlas e ba gan yi jo to ba tun wa an yi wa fi kona lima yi buhu wa yar mu ji kpade yi lo ina to wani de boye ya yi jina gan ji mu da gan be yi na to na ga yi talhifiya litafi ciko na man mu na kana na yagiye ji kokare tuba na bai wancin bici na to cujin gafara almabadi ashara li ilmi usul al-fiqh ilayani ko to man ga yago da na man bebe ne litafi uba iso sawu za litafi ya zai buru shi ba ato en juyo na kan dondo fannin dondo wa be ga wajina a ga wajen yago na lakman fannin dondo ilimi nawo ilimi sorfo ilimi balago ilimi tafsiro ilimin dondo wa began wajina wai zo ka'ida guwan nan ngayi ya farko hadduhu definition tarifu kenan ngayi mana ya hadduhu tari tarifu ya fannin wuce man ga ina ikpa gani bai usul fiqhi na ngayi ilmun yabatu an adillatil fiqhi al ijmaliyya wa kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafid ga ilimin na ilimi yo ne ji bincike tiyan adilla jamu dalil dalili ji nya alfiku fikiwa na ki mai e fikiwa ngayi hukunci jin e shari'a hukunci jin shari'a ngayi e alfikiwa al-ijmaliya nya bayani to kai da bayani ga ilimin ne dilbe yau misali a ga waga al'amuru ya ta da wujo ga eh, alfiku a ga waga ke fikiwo waga waga yi marifatul ahkam a shari'a e ezu dekeyan hukunci jin shari'a ene fikiwo iba e maya usulu jo na dauna ene fikiwo iba e maya usulu jo na dauna ya bebe bebe karin bayani tubo al-ijmaliya ya bayani wani kiwiya usulul fiki mu ya teri gani be fikiwi fikiwa ga ogaga ni ela wajibi wo gbarodi wajibi wo karatu fatiha wajibi wo fikiwu gaji ukiyo at-tafsiliya dalla dalla kakai nga fikiwe bebi wo amma usulul fik kaida wallaya waye bayani bo ijmaliya bumbunukun ko adunkule ngai misali kaida usul fikewa ga wagan al'amuru ya tsadil wujub al'amuru ya tsadil wujub umarni da be ƙur'ano ko hadisi wajibi a shaga etu wuce wugwawa so ci da gaji ko annabi gaji kaida ga wajibi bo waji wugo sai dai dalili gabbe na fawon etiyan wajibi bo wani gole kaida ga yawo da wani amma fikin wani wuke kazan haramu ɗan e kazan haramu ɗan e kazan makaruhu ɗan e kazan sunnu yo ɗan kazan wajibi na gayi fikiwo amma usul fik ka'ida ni ga wala yawo kawai na wato tuba fi wace la na yake na tiyan ga malaman ka fikiwo na sai wace usul fikiyo ibn ga yawo ka'ida ilm ga layu ga ilmul istinbato ilimin wani wuza kendo na wala dalili latiyana ilmul istikhraj ilimi wani lawala hukunci tiyawo qur'ani gan bi hadisi na don do de ilimin nana wala hukunci tiyawo qur'ani ba ngai layu ga ilmul istinbato wa kayfiyatul istifadati minha ilimin na wani lauza wa je amfaniya usul wa wuwe ikpanaji wa da ilimi na jiwa lagwasu, ka'ida na jiwa lagwasu wace la wace din istinbatu wani wahalul mustafid to zauto ma a ji amfani ta la istinbatu tiyana wake yau labarin condition na zamuci muga she muga da kuma she be zo gwata ubana misali mini halin mustafid ngai mujtahid ngai fabe mustafid ya halul mustafid ai halul mujtahid zandon dona da matsayin mujtai itala ilimi tala hukunci tiya wa qur'ano gan da hadisi na ilimin na yawo condition na jinwa ku mana mini condition yuju ga qur'ano ku fiti kabu ku fiti a aya na je ga gaiten a kamo patana aya wuciji a sun kabele ga bayani jin wata bu a hadisu na je ga gaite a kamo jo patana a sun bele dagu ga bayani jin wata bu kafi ogo jin walau da mujtahidina a ta gabe ilimin nahu ilimin sarfu ilimin luga ilimin balaga ilimin mustalahul hadith ilimin ne je bukatu je patana wa guji mallaka ilimin na wa wuwaye matsayi ne za je be zuwa ta yu da mujtahidina so wasu matsayi yo ji matsayi fiya ne za shi shi waga ga dini wa le ga da matsayin da ci ina ya begbo insha Allah matsayi na wade bai zo tilla fatawa tin ya adini wana tilla hukunci tun ya qur'ana wana ga na wele na dana abe yi labari matsayin wuce ilimi na wade bai zo na ilimi na wa kuma bai zo na to na sai santu ya yi sa shi gi makanta shi na je ya fatawa tun ila loban don da wani ga an ni wayo an ni mele dojiwe inna lillahi wa inna hilai raji ndo ci mato qur'anu ba gumare umai ba hukunci adini isa mana adini nare musamman isa gi makanta ji uji ya gba ji wa ga wokia uji ya gba cin wuyo ebe na woga gan etie bi cicin aga ga ce woga ga bi ce wocin woga agbare gara tun farko ugo ya da daga wokia mita aji ma maliki ga e ga biguki daga kin na ga tun tuci biyo ga bi ajin ga masu da ci Nga nan mutene da nawa ga ya ga to kewa da ga zami shi na bai wasa sautu imamu darul ijra ga watu wa ga ya ga maliku ga wuta Allahu akbar ijo pata sai wasa sun madina ga ilimi amma wudin ga jinga wuta da wuce mitya wuziga amma ga lewaye ga wa ba tiya ko ga ce sunna da abu kawo be da jenna be ga sai de katwa waga kan da dini wa ma ezu sun da yaso ci wala takuma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula bando chonga kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri wa an tushriku billahi ma lam yunzil sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun mahallu shahidi da wannan ga zo zo ga ga yace addini yato ce tin ya bo mare e bocin wo dabo ni halul mustafid wa diube zo ka so ga gadi ne wani re wa diure maji katun yi na be sun yare inji zai ji ta katun tun na re zai je tu matsayin nan sabo tare amma mafi katun amma su sufi katun ke bin zai na shek miji to shi ya zan na gaidi maji sai wa bata kan ga wace ga zan na ya rayuwa kun ya to shi la ilaha illallah to shi ya yi jiyan da ele wa guke za mushi dai liyo la ila illallah annan na dabo a tutufi bo to shi be guya mawdu'uhu ko kon ko topic ato alina katuin usul fiki daga bayina ahwal al adilla al mu'silati al mawsulati ila al ahkam shar'iyya ngayi aliya dalilishi ahwal jamu hal al'adilla jamu dalil ‘yan almausulati ilal hakami shari'a dalili na je dil gani bai hukunci jiyan shari'a na ina je yau na dauna dalili Kur'an dalili hadis e ga be Kur'an ya ga be hadisa ke ya wana haramu yo ko wajibi yo ko makruh yo ko mubahu yo ina jaye dil ben na dauna Kur'an ga misali wala taktulu said wa antum hurum ega nwe kungiye geji mare abbe ke ga iran na ma gole yawon nan wayo ta bayan suratul maida ega geji mare abbe ke ga ne la yatin to hajo ko umrani ye gboro ya cike bega wa idha halaltum fastadu abbe ke ga to haji gumina fastadu da de kungiyen egoji umarni na biya abu na shi tilli wuyo na alajin don doga tuyan aji lozo wada waye kungi na jinwa biya na kashi mustahabi wuyo kashi mubahu wuyo ilimin na gaga waga mubahu wuyo na umarni wuce wuce tiyan wajibi bayan ebo na ka'ida na man na jilashishi etiye ne late wajibi yana a to etiye na laga wayi mubahu na ngai ka'ida na ya ga idza atal amru ba'da nayi yadullu alal ibaha Abeke umarni gabbe ga ya ji ba da na yi zuma na ga gage ga ya ma ya dullu alal ibaha ko dalla alal ibaha umarni wuce na bene wa yugo ya bahu ki mai bahu, ga yana la ya ku bi amrun wala nahyun li zatihi ina ga da jan kendo na ga ji sallah gutuna amma ga ile lugwa kendo na ga ile ge fi lugwa na. nga ye mu bawo amma wudi hukuncin da cinaje gaban yuna ige belo ya be kiwe insha Allah nga samaratuhu amfani ya ilimin na ko ga fa'idatu samaratu fata nga yin susun ga da wani ogo ga alwusul ila marifatul akami shar'iyya mini amfani na ilimin usul dana waju laza da boke ba gani be yake ya hukunci shari'a ji min adillatiha da dalilin don da ala ususun salima daga jirewangin usus jamuyin asa wa nwa gagaji ne nwa ya ji wuri ha wa lagala da dalili na boka ne wa lawo la'aya gifi oja kendo na jimando ci ji zamanin sayidina ali na kila ya ci ga aliyu kafirawa ga inil hukumu illa lillah amma ga wale ibn abbas na iman min ya sahaba jo na bello bana wuji bayani wuya ni wuya sakani za 2000 a ta ga jeban shi ke fahimta bodi mu ci lugo ga wale aya na haji dalili ne allau da uba allau dalili in ji dalili ya ga daga yi za ba gubi wuji gyara sakani firka guba ya ga wajen kafiri ibn wazan da ci bi wuji hukunci daga ba su jaji bi aya ji mini qur'an ga. yau wani soce ga da ke ba bai mi ga bai cin da ba bai na? ki soci ga fa ba su haka man min alihi wa haka man min aliya jashi bi aya ji gamala isa ji katun bai zore wallahi tallahi la ilaha e wana yirin na cana e gugu ken na cana e jina to ilimin na lugo ke gugu wa lugo la aya aje zai ji haiga ga kafira na wada haiga ga kafira ibanin gato shi a jijin aya na ji gaga eti mas'ala ndo ci jona ga sahaba ja ta ga gaga be bogo sahaba ji zadi di shaye shirka na lekwen sahaba na muhammadu ba fata na sallallahu alaihi wasallam aya ji ga tonni da waje aya ji la tonni da waje ibn fata ibe aya mai bi hadisi ga Ngamala ya ji katun firkan don wa wace na ibe aye mai be hadisi tiya ene uta tuba e na ngam la sheikh usaimi ga adde na ke go musulmi ya ku katun zamanin ne na ibn bidiya ja mi ba amma ga bidiya mun ji zai ji wuce kawai ina re hatta kwankurota na ci na muhammadu lebana bidiya ga wayo ji tun kawai ya waga ya tun bidiya mm to kwankurota ya waye uga ce sahaba ji leba bidiya ga bidiya kwankurota dabo bidiya ya tun dabo awari jiri, yan bida gai ya ibn kwankurta ta sahaba na muhammad jile ba shi aji sha'ira ji mutazila ji murjiya ji fata alul bidai gai ya ibo kibo abebe kwankurta ci na ta na muhammad jile ba sallallahu alaihi wasallam da wucin walaka tulawa la dalili la ala ususin salima foundation wangyo dere wangyo nisbatuhu ila gairihi a gawa cikin giba ilimin nale loba ilimin da na jikin shari'a na huwa min al'ulumi shar'iyya ilimin wani dazanda da etiyan al'amarin addini wani wanda ilimi science wewa ilimin addini a caga usulul fiqh wanda gabe ya ilimin addini a caga wani dilbe fadluhu cewa ga ya ti bi marifati fadli mawdu'ihi wa gayati ga da ke ga mituka tun bena wato a ke yiriya cewa bi fallana ilimin na koye kana aga gayawa wato ale wadi'u aga waga zila ilimin na shisho waga ugayi al muhammad bin idris abu abdullahi ash-shafi'i muhammad bin idris ugayi al-imam abu abdullahi gwa kuma wuci kwaji wa fewa abu abdullahi abu abdullahi kuni wo ne gwanyi musulmin don dude mu ba ga wadegi mutu abdullahi na ebude de kuniyan waye baba abdullahi man wuce ko jigwa ko fata a begi e abdullahi na wala kuniya jigwa ko abu abdullahi abu abdullahi na anab sallallahu alaihi wasallam ga ga ti muhimmanci ya sunna abdullahi ga habul asma'i ila allah abdullahi wa abdurrahman hadisi bukhari sunna nabbasu ko ga mini sunna jo fata na ngai abdullahi gani be abdurrahman wadda gin zagi mawa ga amatun ko amatun rahman amatu mana ya abdu da wani amatu wani wujin zagi abdu wuji bagi sun na juwe wani man wuci ko jiji lura gani bi wina na gama yi na gai gwaya etun lo gani bi sun na yau wakila man da ci ga inji imamu shafi cawa zai ca ilimin na lashishi nan a yi sahiba abi hanifa egika tun gubayen abu hanifa na yi egi katun abu hanifa eyi eh, ni ga muhammad bin asan ashaibani a mai baci ga yakub bin ibrahim wọn tula bi abu yusufi a jiga ya gi makanta wuci koya abu hanifa adam ni zai jijin hidima ya maza bi abu hanifa nan imam shafi wato maji katun bayan ken duji ba imam malik wani mujito bayan egi katun abu hanifa mu fedu madina wabe imam maliki afiki wa maliki yago mu cike da kin iraq kin ya abu hannifa da wannan mu da ilimin hanafiya go mu to cike be ke abi ube mu to ci maza ya shafi shafi'iyya eti fahimtu ujo fata wuli Allahu akaba. to man da ci ga la ilimin na shisho amma ya baya ga nazarce gana ga imam shafi mu ga lokaci na man wuci shi man wuci yau da zamani abu etilimi hadisa yi zai wabe imamu shafi ga uka littafi ya yi tiyan usula wani kaca ilimin na dumbo amma aka littafi mustaqillan etubo ada sai lokacin imamu shafi agan waga kiyayi littafi na ka imamu shafi kan yi kai tiyan usula wani waga ya yi gan arrisala arrisala littafi wa mustaqillan ilimin usul go kufi bo amma man na ji shi zona ya kau kake ba da ilimin da ciji ken da na biya warewa ladan ilimin na gani bai sarfi na amma zai ji ciwon kake si ba wai ji fata na da mini juna na ga alkitaba alkitab ya si ba wai na ngole akuku ke ba sarfu to na fata ya bubo ke ba zuma gwai ga bai yi warewa ji gani bai wuce to a ga ilimi usul man kwanayi shi ji fata na fe kuka kake ba da fani na ji ke yan fi kiwo ne ebu bake ba amma imam shafi ta kawo littafi mustaqilla ya nga ya gana boka gana ismuhu sunna ya ilimin nan aga yawa ga usulul fik wa yusamma aidan ilmul istinbat ai ilmu istikhraj akan ilimi ne ji amfani bayan ce la hukunci jitiya qur'ano gan bi hadisi na istimdaduhu aga wa ga babo ilimin na fetiyo wa gamin ilmi kalam gani be lugat ilmi al arabiya gani be ilmi ahkamu shar'iyye e pagunin no mando ci laini ci biwa gan gai ilmi usuluddin ilmi nga ba wutiyo ni ilmi na jawa usul fiqh tiya ba ku bana ngai istimdadu bu fetiyan hukumuhu hukunciya kike ya ilimin nawa manga yi fardu kifaya atuji tuji fardul aina kima mai kwabe fardu kifaya yau ga mai ga idha qama bihi man yakfi saqata al ismu an al baqi abe kya de jamman do ta ce aluma muslimi jo ta ce kutigi chijo ta ce nagi chijo neja ja ilimin na wa ta fahimta wujina lefi a ce tiya zai jike ade a da ilimin nana ga ga fardu kifaya fardo ai wuce yi zandondo kin da sallah janaza ina adde zando ciji da kun ji sallah wuji shiri aladan alkafa ne lefi ya ci eti zaji ja fardo kifaya ga mutum amma sallah gutun gole fardo aini wayo wa ga wani zamiji wani jajani ila miladi zuruwa wace tewa ba a'a eh wannan wabe zandon da alwujubul aini ga sallah e ya farila yau amma sallar jana'iza wuyi fardul kifayi lokaci na za shi bai shi kpata da zai gawa jikun za sallah na kpata da laifin da shi. masailuhu man ga agan wa ga mas'ala kici shi ilimin ne da same wa ga ahwalul adilla al mab'uta an hafi ali na shi dalili shi tatubana a caja ji bincike ba ku bana a to kan don ga ilimin na bincike wani jini ti dalili na be eti alamarin nona to ci gajin ya kaza shin e kaza wuce tilli yo kashi mustahabi yo kashi haramu yo enon ga ta ben idana haramu yo kashi mustahabi yo kashi mubahu yo ena ilimin ne dil bai kan do na dalili na beto ci ga ta be kaza na ko aji kaza na ke hukunci wo wajibi yo kashi mustahabi yo kashi haramu yo kashi mubahu yo ena ilimin na wai da zabe ina da wannan mun be fikiu ne ke yin don be dalla dalla yana ya fikiu mun yi tafsiliya kaza haramu kaza haramu kaza haramu a mun yi. kaida ni ta laya wayo na waga ta haramu yana kaida ni ga laya wayo na waga ta wajibi yana ya ji fahimta ko istimdadu ngai bu yana ilimi na to babu fetiyo a ga wa mini ilmul kalamu gan bai ilimi lugayen larauci gan be ilimi kamu shari'a. hukuncin shari'a ne ta yin naji ga mana wale kai da nawo je sarawan iga ilo ne wa je misali bangare ya e ga qur'ano hadisu ji. ga usulun fik. huwa ilmun yab'atu an adillati al-fiqhi al-ijmaliyati wa kayfiyati al-istifadati minha wa hali al ga ilimin na waje bincike je tiya hali dalili ji ne fikwo kimi ga fikwo ngayi yake hukuncin shari'a ji nga malawa ga yi zaga zan faki wuyo wa yi zai da yake shari'a na muje ya shari'a na zan na ga yi ga fakiwo zai je hukunci hukuncin shari'a na nga yi fakiwo al ijmaliya yake dalili ya fiku al ijmaliya ya bayani wa kayfiyatul istifadati minha kendo na wala amfani la eti ubona wala uwe ngayi ilimi na je ga da lalata alfazu jawana ilimi na uwe na si u ganbe mansuwi na wa uwe e na yi mukayyad ganbe mutlaqina wa uwe mas'aya na beti amo gan bai na kaidan na ilimin na ga uwe yo kaifiyatul istifadati minha kendo na wala fa intala ke misali hadisa na muhammadu be sallallahu alaihi wasallam annabi ga yayi musulmi diga fi ma sakati sama'u al ushur etiyen zaka annabi ga fi ma sakati sama'u en dondona ele sama jona al ushur aga yangi ci wuci ga eti go eti niya toci to ne wugwa ngole hadisin na bebe bebe etiyen amo we wugwa ga yangi ci lati obe wa gbagbatuna zakalu bai wa babatuna zakalu bai wa dokutuna zakalu ebuna nabi daga fi ma sakati sama ma en dondo ngole lafazi wa am ma en dondo ne le sama jewona al ushur zakalu ngai ushiro agu patiguo ni etochi hadisi nan bebe etin amo hadisi ti be etin khaso ne wugwa gan ujengi gici lati kpata zakalwana ngai hadisi na imam buhari be muslimi gobe wega ga laisa fima laisa fima duna hamsati ausuk laisa fima duna hamsati ausuk en gici latiyewe kan wude gun ausuki gusa zakalonwa ko gun ausuki gusa zakalonwa to awsuk ni wi sa ishita aw sukinni isa yi shita ko ga kwanu shita ibn gashi wa shiga kirkiya na yi lawa zakatul fitr dana dole mu gayi arbatu amdada dole ji fahimta yan aw ni na wani ko yi dai ne lada zakatul fitr ne zainin don dana gayi gwanda guki guni dole kusan so ba kwanu dan yabo ko sai gula ga kwanu shita to bai ga wada wani ga zaka hadisi na bi ba su gayin dondo ne li sama gena zaka luna to hadisi ne ga we wani ji tasis yayin do ciji ga yangi shi na wanu umagwan su ki gutana lowa au su kin nin dondo iga kwanu shi tuwe bayan tuwo to wa chule bani 5 times 60 wa yawai kwanu kwako be shi tun bogo yangi ti latiwo ko gun kwanu kwako be shi tun ya zakalowa eyiwe shekafawe mai ekpan kpayi kogun ko kwakobe shi tuya anabi ga zakalowa ga wani hadisin na tasisiyan yadda to bega fi ma sakati samawu al'ushir na ji to ilimin na ka'ida na shiga wani dil bayan ga hadisi ba to yi e amoyo hukuncin na shafewa ya ba to e yi ha ya ba to e yi muqayyad na yi mutlak ilimin na ga wuwayo wala yan don doju fasara lo a'a nga waje waye na sai ugan be mansuhi ke aya be qur'ano dan zagi na yitsubana aja fedun eyanni aya ke bebe wallazina yutawaffawna wa yadharuna azwajahum yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra aya be min suratul bakara ke dufe idai eyannina nke bebe ga nzagi na ji tun bana afedo nye taguni be foguwe which is which ilimin na ga waya wayo mu ga ga ga ga na ga ga ya ni na wuce mansuhu a hukunci wuce fiya na ga ba ta lokacin jahiliya je a wuce fiya na to a lotun da ina mu ga yi na to ga taguni be foguwe na ngole ina su wal mansuhu ilimin na da muhimmanci ebona bona aya guba be wa fe ugwa ke ne gumba be ojina amma gun gobe wajiya sai wa da kaya tuno ga waye na ga mai ilimin na ga mula ga kan don bai zaga bai shi shiga ya gube gun gobe waji wa ga to uji wa ilimin mula tun bai wa wuye na da ilimin ga wuye na kaya tun tun ba ga basira tun ba ga amma ya qur'anu ya gun gobe wajiya ahadisu ya gun gobe wajiya ilimin na ga ila wuye inda muhimmanci sarawai kacha kawaji kato aya ji fibo agu kwaje wuwo shi yawe o ga gishi a ga su ko ga maganna on ga maganna eh on ga gan dondo amma man shi waye ngai kaifiyatul istifadati minha walawe kendo na wala amfani la etiyan ilimin nan wa halin mustafid da kin giba to ala hukuncin nan kafi obi oje matsayin nana ka tuna wa koyi ka bezo nan ilimin na lawe man ce ci gaba ga al-ahkam al'akamu yi jamuyen hukumu wa huwa lugatan amma ga waga hukumun e ba shi mai larauco e kpabin ga alkada alkada hukunci manan ni gadiyo hukumu kada manan ni gadiyo gama la e yi alkadi ga alhakimu alkadi e ke yi ga alhakimu kalmar niguwa manan nigula wasilahan amma wa da bayan manyan shari'a ce a ga waga ke istilaha yau ga ya ba ga manya fannin wuce shi ya ji fahimta ko ga ya istilaha yau kalma istilaha na gawowa daga salaha gige a cillata wudun istalaha istalaha wa ubdilati ta'u fa'an a ta fa'un na laje kiyan a ta ta'un na laje fa'u mutaje istilaha ai fassara na man na ji lafanin na shishi na na lega ji daidai biyu na wadawa istilahan e gaga ga yatiya man na ji lafanin wuce shishi na ina e ya lega ga gana ga layu ga istilahan to kan da ci istilahan da shar'an yi a gama na jaje ni kan da ci ma ja ce jile ba bogawa ga waga lugatan wa shar'an shar'an wa istilahan kan da ci shar'an da istilahan yi ma na ya layani kan da ci mai ce jile ba ibn wake misali ya kalma ya sunna bani na kalma ya sunna ba man ya usulu jo ugayi en dondo na tukin giba ya wajibi ana amma kalma ya sunna bayan shari'o wai lato kiyo ina yi wajibi na wai lato yana yi wajibi na kenin kwa ina ga sunna wayo sunnatu wajiba ta ga wayo kelli wayo uji sunna na to ga lugwa an obelefi ana an obelefi songole a teri e ba manya usul fiki ujo na e kwabe sunna na uga ye na to tota ga lugwa a ye ole fitiya e gwalu ba ne amma e ba gintare shari'a to ta ga na sunna ko annabi ga na sunna wai lama ne na yi wajibi na na waga lugwa ma wabi azaba ya tuba na umai lama ne na a ke wabi azaba ya tuba na ya ji fahimta ko bogo mane istilahan gan be shar'ayi kan do cima na ye loye ni kan do cima e choji de ba misali sunna da wana e ci ga wucin in Allah ya gi sa shi musulmi jan do ta ya tiyara ina ma ga sunna na wajibi ne wala ina ga ji wajibi ana ina wace o ga ji bo sunna ga ya ke sunna ga ya to na bi ko ya ga wa ga en do na sunna na lalugwa atta tayya na wajida na ga lugwa ibn qur'anu be ga tayya indi sunna na bi gaba da tayya sunna na bi gabo ngaji tayya wiyo etu ibada ju gwa ko bayani ana muhammadu yayo bogo wa ga ina nabi bebe ina ga sunna bogo ji tilla wa tayi ji ya shari'a sarawi atta sallawe wa ju kendo wa ji mudana ko ma ju ken do na nabi ga ju na wa ga sunya ya bogo yi saza wangi ji tu aga wakanun fa ganga sunna waji kaza ganga sunna gunga ga sunna be wajiba sunna mai be mustahab ade sunnatu mustahabba amma de sunnatu wajiba e ba shari'a amma e ba mai e usuli ga boyi sunna yi ena to waga lugwa won be le fi ana amma e ba shari'a ne da bo sunna yi won amma wagu lugwa e ti ba da ga ni isin e tu yimi sai gi shi tu wasilahan مقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين min talabin aw takhirin aw wad'in ngene ukuncina e baye maye usulu jo na wada istilahan e ba maye usulu jo ngaye maqtadahu man na mane alladhi wa la ai huwa alladhi iktadahu khitabu shari Ngai ena khitabu shari e gaye sharia betu wana e gaye sharia mai fefe be ba zibo e ba socho ganbe ba na muhammadi sallallahu alaihi wasallam bogo matada kitabu shari bi mana alkitabu sunna ngai kabe kitabu shari yo efe gwen jibore bulu fe bibiwe kitabu shari bi mana alkitab wa sunna en don dona qur'an gan bi hadisi gaga ga tubana almutaalliq e ga wuce madi alaka de gan bi af'al almukallafin e tuya almukallafin ji, jije mukallafin jo ngai na naji baligi cibe ankalina etun dondo egan dondo na bebe umma da alaka da gan be etun yanzu ya jaji baligi musulmi na ji be ankali na min talabin ya aji an yi ga wajen ko kwa aka zalugwa ko ji kaza gai ga talabo au takhirin ko iye salaya wai na ga yin mubahu yi ga gadajan ima ga gajima nga ya mubawo au ta'khirin da wani mubawo da wani nga ya kpa au wad'in ko kwa akamul wada'iyya nga ya naji lati ci wulu fi alama ya yi tunayi tuwana sallawo buji kendo na igo juna wage energy lati ci dan gai ga wado yawa ya belu gai ga alakamul wadaiyo ene ugwa gai tunguru na sallah na wajina age bi ugyane ukunci dabo na iga vanyuna to ga tun dondo umarnin dondo na bebe qur'ano be hadisi na nga jula hukuncin na jikpa to yi waga ifi be sharai shi ya yaye ba kendo na yaji ya ya gimi mala yaya mangi ga ya waga ya zumto amma usul fiqi sai be misali re sai be misali amma idan ke misali amma wa ji fahimta babu ya misali ebe bani da mini ilimi na ji suna gaskiya misali ga ya wuya amma dai ya lau gwargwado so ce yi jikwa dai ga samun akamun shari'a gangan ya hukunci shi shari'a akamun shari'a tu ila kismai ya shari'a shi a ga faguba a dai taklifiyatun a made wad'iyyatun fa taklifiya ganna je taklifiya na hamsa a yi gutu wọ́n bọ̀ gan al'akamu shar'iyyatu at-taklifiya wọ́n bọ̀ gan al'akamu al-hamsa ndondon wage nga hamsatun gutsuwa shaga yau nga yi alwajib ade almandub ade almuharram ade almakro ade almubah en dondo na shari'a wa bai zaina ba kwayan gutsun na bon yadda yi fiyo nga yi layu ga al'akamu shar'iyyati al-hamsa ko at-taklifiya etu na jaji tille ya ji gajima ko kwa ye salayo ji ba oji wa ba gajima na etiya egutun na bon idazo ichi gacha be farko ga alwajib lugatan ene wajibina e baji me laraucho na ngayi asakitu wallazi ngai e wajibi ade shahid me wugwa ga asakit manui wajib na bi mana wajib ngai en lunikin asakata daga sakata asakit wajaba kendo na aya be suratul hajj ga kya ga yomin suratul hajj fadhkurullah alaiha sawa fa idha wajaba junubuha wa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar gole kalma ya wajabat ngai mahallu shahida fa idha wajabat junubuha bima na fa idha sakatat junubuha fadkurullah alaiha sawwa lokaci na bira kunji zujina so ce ya isa e musulmi jitu ga kan don dona ya ga tun rakun yin yana ebe na e rakun ya zuza etun etun aji ugbo biciyan gwafin ugbo wuji kangi a caja lauge kini a caja tunya kpasun adi ganda bai ya na to da na wuce gaba so ce isa musulmi jitu ga kan don da ya ga bega na fadkurullah alaiha sowa ya fito ce ya bismillah ji kafi ya tuwayena na haro ya jiwon ya tun ya tun sowa lokaci na ji baro wani ilfa e, faci cikin da ya fanin ko benin gici cina so ci ce ga ga fa'iza wajabat junubaha ai fa'iza ha junuba e, na edane ne tuna edane wuga tuna a amargayu bicin na jiji da kondoro ginan ga wani wani kin ni ganci ga fa'iza ba jinuba idda na ka saji ga lokin nan fakulu min ha ya suna jijin hadaya na egi wa atsimul kani'a a ga zai shi madandabin yayi bai bukata na abe baye eyagi atsimul qani'a zai ji babe yana eyagi wal mu'tarra to zai bai baye ga wai wani kayan rakun yogina eyahugi ko na kalayya ta hukuncin nula mahallu shahid wajabat bi ma'ana sakafat yaji fahimta ko na ye bayan e raucho e ba jimila raucho amma istilahan e bayan usuli jo aga ga ga wajib ene kwa gani be wajibi na ngai ma amara bi sharihu ala wajhi al-ilzam ngai ina asharihu so cheyi wujin foro gai jina ala wajhi al-ilzam etiyan tillebo na etiyan kpakabo na nga ye alwajibo ina dole jijin sallah gutun jijin yi dole azumin ramadan dole etu haji dole zaka dole ya ziga da ikuna na ye alwajibo zi mai kpagan da ashari wa gai Allah subhanahu wa ta'ala ashari mai ke lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebona ngai zai ji bayaniya addini al'umma jina amma ainihin alshari ngai Allah subhanahu wataala annabi ce muballig zai wuya ya socina uce ke ke ga soci ya lita jina boga annabi alshari soci mai alshari amma al'aslu Allah subhanahu wataala ebo ganan to ga shari'a lakum min addini ma wasa bi nuha gbogbo al'aslu Allah subhanahu wa ta'ala ga ishariyo annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wuce muballig zai waya sakuto cina kuma ke a share ibn wani ji bayaniya shari'a toci kin na Qur'anu ga yi ga man fi'in rasula a ata Allah wadda ga mitu nan Muhammadu wa mitu toci ani da wani. wa ga mitu bayani wa mitu toci ani da wani. ibn wudi ya gwawa wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wayun yuha kasalawatil ams ke sallayen farila gutuna ta ci wani wajibi a yau misali na jike na sai to to hukuncin alwajib alwajib yusabu fa'ilu imtisalan etune wajibina fa'iluhu zandon na bebiwina imtisalan malulobe da so ciwona ibn kawai ga lo umaji ba toci ba wa gilewa imtisalan wajijin ibn toci ga ajina kila wai daya yo ga toci nayu ga ga daya ba kila wai fi yo ga toci nayu ga ili fi abe fi kila wa go shashe banki na je gona yo ga toci nayu ga ga jima to lokaci wuce ga wa gilewa amma kila wa ci golon ya yo na zaji gofo ciwo ina yo ga wuje bukata wa wi be asiri so wi nje ona ngawo bukata na ngala ngwaya to wa de lada nye shasha na ogobe banki yana wa de lada lon no lana sai oga ga imtisalan wajiji bona toci na wajiji mu bana kila wa yadda ya yon ga ya goba ga gani ya go lokaci ci gani wa de lada to alfasha na wace ya gani bai ne imtisalan gala ga ilimin ne wa ilimin tauhidiyya wa yastahiqul ikat tarikuhu a caga ya sahikul ikab zan don dona gwate etulogan bai na so caji tilde ta tubana ya sahikul ikab azaba guwe fa'iluhu zai bebi na yusab a yi wulada a bikin walulo imtisala ya bana so shiga luna wa ya sahikul ikab tarikuhu zan don dona gwate jijin bana awon da laifi ya sahiku laifi azaba guwe to fa'idan da ci na abu jama'a je shi tukwa fa'ida mu ci kuro a ga gwa ko littafin usul fiki jiwa dabo a ga ga ke wajibo a ga ga ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqab tarikuhu yaji fahimta ko ga wale gwa ko littafin usul fiki bo amma daga nan man naji iza shayo ne lotun gani da dalili qur'ani shi gani da hadisi na a ga gwayin lafazin imtisalan yudabo lafazin yastahi kuma udabo don yi be dalili dalili ya mabuka saron e baba ya gaga imtisalan nan yusabu fa'iluhu a ya zai ga bebiwi na ladana a ga na layawa ya wa ladana yi ga manja bil hasanati falahu ashru amsalha zan don dona bebe ladan nina ayu lada guwe tu ngole ke keji da bode ga tungulu lo malo lo a ayo lada tu wuce ya yi sabu a yawala da kilo keji da wuce ba ga wale a ga ya sahiku ba yi sabu a ga suna ko a ga ya sahiku sawaba ibi na ƙur'ana tabbar eh tambari wubu ga manja bil hasanati falahu amsali ha to ba be ga ga salan na a ga ya bona na layi ga ya tungurun dondo walo wa maluba soci ba wa gilewa na sai na walo ba soci na a zan gaye gaya annabi sallallahu alaihi wasallam no gangan bi ahadul mubashirin biljanna janna ngai sadu bin abi waqaso u ga bi ga innaka la tunfiku nafakatan tabtagi biha wajha allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'alahu fi fam imra'atik ya wasad ade na wala ya zagi tabtagi biha waje allah wa malala yugiye bayan ya daso ciwona illa ujirta alaiha sai a ga wagba ya ubu a yau ladai tiyan etin wuce annabi ta ga gumi yun ga hata ma ta ji ala hofi fami rati ta yin gici roman ni na wala da misin yi miye wa bona wadai ajin wuji ba soci na gaji bolo bolo bai yali na a yau lada ubu biyan wuce a ga tun don da walo na bai wa gbagbatunan wadai yi tiye da soci ba wajen kan gawa gilewa wa mazu lo bai wa gbata tuna wa majuji sana ya bana toci gaji na ba etiye da toci wa ba wa gilewa kai da wuci kuyo da mini kuyo na laya tarifin nan bai wai ga ga waye sahikul ikabna man ga yana la ga wayu akabana yastahiku ai zaga gwa zabai a ga wani tuna toci na mini waye ga inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha etu naji shirkan tijana iza daga su tutatubo wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha un fawa be zai amma liman yasha zai ga bawuna iza tuci miyo afabi wi wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha su tutatiya shirku bana bai wuce zai lutu wajibi gwana kad yafu Allah an wa kad la yafu an so ci yi wo umajun azaba o ba wa ba hukunci ya za gan ebo tule filin tati ubo ci suna wanje gimina wa ba hukunci ya za ebo nan ga waya gafiru ma duna zalik ai ma duna shirk e na jiye waye za ta tati ubana na ko etu na mutunci wajibina umaja mutatu tati ubana na fayin o amma liman ya sha'u fa ya zai ga ba wuna bai wuce galaman jiga ya sahiko ibn afa wa biwi yanzu lutu la imani diwi be tawhidi a lutu afa wa biwi majin azaba gala ga ya sahiko lai kabo wutan bare bauga azaba goya yau, to na ga fa'ida na manjila ba igan na zuman man ce ci gaba yi ga wa yusamma fardan amma jayi wajibi ga fardon a mai ke yi ga faridotan a mai ke yi ga hatman a mai yi ga laziman fatan na da mini ya suna ya wajibi jau to a da man na ji lairi ke lo wajib gani be faridotan yi na amma ya gani zace gani ga ya rike da ba wajib faridotan ko fardun fata ma na ni wa inda rike e ba mai usuli shi ba ayan na mai ke di an kali shi e ba akida ya hawari shi bi mutazilawa shi ngole akida ga zan dondo na ga tuta eti tun ka ba yi rauna ko egimin gimi a ga wa lona jejen na watiya don ga wale aya qur'anu e giko e nahu e wugwa ga rayu zan na jibiti tin wayo e wannan ga waya ga firu ma na zalika liman yasha ya maga zan don do na ga su ta tun ka ba yi rauna egimin gimi ni wayo ngole aina antum wa nususul qur'aniyya bogo la akida wa qur'ano gan la akida wa gwata ibn kungiya ne fata ibe zai ji shati ne dagwa sun kungiya na janabi halli na jama'a na janabi halli na khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu gai sahaba jo ki sahaba ji tati wa diga sai al mandub wal mandub ene mandub na lugatan e baji milara wuce wannan gai al mad'u a to yana yi za loji jona almad'u ga yi almanduba yana yi za ga rulo tuna ga yi almanduba to almandub gani be wajibi ga wale ya gido jayo amma wajibin mutatiyan mandubo ya ji fahimta ko mandubo ga mai sunna ga yi masnuno ga yi musahabo ga yi naflo ga yi totowo kendo na yabi lena waje wuje sai ba mai usuli jigo mustahab sunnatun masnunun naflun Fata, ma ne yi mandubu gaila e ba mai usuli jo istilaha e ina yi gani bi mandubu na dana gangayi ma amara bi ishari la ala waje ilzam Ina e na so ce yi ji foro gayi jina ko ana muhammadu ji foro gayi jina la ala waje ilzam amma waje tiye kpakabo ba wani ladiji waje kpakata ti ba ya fahimta ko bai wuce ba ni mai aji wagan ya ba toji waje ba gan gayi ina to a jijin laje kpakata ti ba na to boga kici ga waje ladabo etuna yi wajib gani bai mustahabi na kici ladu ga wajib ki dalilin ibn musulmai gagaga gan bai dalili in ji dalili wa ya min ya nasa dalilul akali ko ga wa ya miyo addalilun naqli ga mai da bukata dalili da nani ba na muhammadu ya e gai gaga sallallahu alaihi wasallam ga wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alai Allahu akbar ma takarraba ilayya abdi wujie mi wee je tomba be ba mi toci akun ena mi gwata ubo gana akun min mafsaratu alai a da de tuna wuje lobe ba mi bụ boyu akun etuna to mi haji paka sati ubo gulona nole etuna to a je bueya gana wa gana to nole kaegi nu de bueya gana to na dai haƙƙi wani waje adalci tsakaniya ege waje wani kula wa dilu bai na auladiku bogo man jigan na dalili wani wugwagan wajibi wudde ladaga mustahabi ko mandubi na fata sunan ni bai amma bedde man doci na yaga alhajjawi man wuce kuyo wumi bai fahimta ga da bambanci tsakaniya mustahab gani bai sunnatu ko masnuni amma man jin raddi a ga ya gunde dalila e bana yana waye ga nan ga ga waye na sunnu wayo ko masnun wayo yi ma sabata bi dalili hadith bi dalilin min al hadith ina e dede dalilu hadisi bu da wana ma sabata daliluhu min al hadith nga yana ya mustahab na ugayi ma sabata bi ijtihadin ina ijtihadi e manji hukunci na ijtihadi manji lauti yana amma manji ga ta ta ga ne ga amma ba mai fiki wa tun ilayar kidan amma ba mai usulu wuje da ga ga wa eh mandub musahab masnun naflum satawon fata manan ya ce ga ila man ce yayi misali ga karawati ke nafila jina to nafila dai na na Muhammadu lawi sallallahu alaihi wasallam shi zoya sallah farila ko bazumaya sallah farila na hadisi begu yugo begu amma hadisi ke biya ta zu na jihar da ya tuwa hata na asuba dai guba rakatal fajr ga ga raka ta nil fajr ma e ba kai da wa bicici e wana mudaf wa mudaf ilayya yo rakatal fajr ga ga raka ta nil fajr ma wa ga nuna wuce fiya e bayan idafa idafa ya musanna mu yi guba ba ga ya zuru dai raka guni shizo guba zumubo da gutota wa lauda biyan dole yin zuru da gutsuwayi ya su ba guba ya lasar mudiya sai dai ta tayyatul masjid waga gada liman malabiya waje ta tayyatul masjid a mude inda sunnatul ba sai maghrib raka guba su mubo da guwo ya yi shauto guba yi ga shafa yi ibe wutiri yare guba wuce ci ubo kayan shafa yi bai wuce hidima na ewa ga waje tiyan ya dasa kowa bai da ngo le egwu be gubuyo amma hadisi ike ebe na tazu atun adadin nana na jige ga sunan rawati bo jijan ji tilya ka wajan ayo lada a mo belefi etian egwalo abo ngala ngene yeman dubuna ngai ma amara bi ishari la ala waji il ilzan ngai na tociwa kwa na muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam gaji amma wujitiyan ilzam dole babo ga cille zandan dojin wani a mu be laifi na a na gaye manduba ga sabu fa'ilu imtisalan wala yu'aqab tariku ga zandon da na bebe mandubi na fa'iluhu zai bebe tunafilan na ji ko azuyan alamin gani bayan litini ko sitatu shawwal na ife zuma ramadan bo don gaule sun wuyo wuji wajibiya azuyan fara fa sunna wuyo azun ya esaye muharram sunna yo etun naji umura sunna yo aji zuma e farila yanzu e ne wani kenayi sunna ɓata ya e tun na zan don daga babin imtisala ya tiye da ci wani yusab a yulada wala yu aka tariku zai magabe gwalu da wazuro ji na fila na ji shi na wajen na ji gbuzu na wajen na a mobile a cigaya Ga laifi ta ciwo mutaba amma ya waga yi jin ibuna na muhammad sallallahu alaihi wasallam ga be ke kawo ji kun kya ba be tuna fila shi ha waju la so ti fe de boye wuji kin do na hadisi bena boga waga yi zozo gani be tunya na fila shi ibuna waga ta na fila ya ce wa betu farila ta yake funduci kin do na waga ta ladda biji ya ce wa be sunna ta ya waga ta sunna ya ce wa be farila ta ya awa ga zozo be tun don na. shari'a ɗan wani kawai na muhammadu sallallahu alaihi wasallam abe ke wa dabo dana wuce ga kaza ne waga waje na fila zuma salla zuro ko kafin waje zuru na wagga wabe a na biga ga sunna mu ya uga ya ga wa ya gare labi ci gwalo shi zoda masalato sunna wa ina bi wabe yi na dauna lagwa gwalo wallahi wa yasa gwaye be gwalo fata yin na ji sunna wa Labi labici gwafi shi zo da babanta annabi na ji foro be tun na ji na wa dabo go gangan na yi masun noyo wa ya ga wa dabo wa ya je wa na toyi na fa mun ji zai waje ube gaban zai na re musulmi ha ga be musulmi ji kan gangan ne mai sunna na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wace wa gaba ya tunguro wa ga tuna bai darja wa tun ko soce wani da wani ke darja na biya a na ji katuna wuta ya ce to musafa na na biga na wai sungo na waji musafa bai gima kan tuji na wani daga cin umman ga ya etuna na muhammadu bai bai na alada samun yawo misa alada ya na muhammadu wani cewa ba ci lole wani fahimta ne kiwa debo ayiwe jiya wani jiya gukin kima wai debo daga ga ya na muhammadu alkhairi ji dabo jiye ga wade na sallama alkhairi dabo kelo ke ji dabo hadisi a aduwo annabi ga yare wa ga yadda boye ya waje sallama afshu salam bainakum wani laboye musulmi shi da ya gbado jo amma musulmi sun goye suna annabi na wadda rayu so ci su bai kira ci ne wa samma amma jayi almandu da sunnaji mini suna na je yuna ayu ga sunna a mai ga masnunan a mai ga mustahabban a mai ga naflan a mai ga tasawwan fata wala ya mando so ila hankali tuka da na milaya ba sojo na ga ya ba shari'a wa ceri e ba mai usulu joko sunnaya be shari'a wi tille wi giyo tille bogo musulmi sun wutu e gi makanta mu sun wutu ga ogen dondo ne sunna na ji tille amma a'a e ji dabo sunna tille yo ka ba sallawa Allah yelo gwa ko to sallaji zilu wiyo anan muhammad sallallahu ki mai sunna ngon ga ye gabe tuna go wagu ta ya ce sallawa ga ibn qur'anu irka ma raki na gugo bando chonga usjudu ji sujada di ruku na jike eh na jike ne ya waya takbiratul iran bila yo anan muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo male man julla da mine kibo wajibi kuma ga wajibi lugo sallallahu sallallahu alaihi da wuce sunna gintaren shari'o wani lama ne na yi wajibi na umar la ma mane musab amma ya ba mai usulu jawa ga waga yin na yi sunna ga yi na da matsayin wajibi ana in na waga lugwa a wabe laifi ana yi dan na sarawi buna hatta numfayin waga waka numfayin ga na sunna mu yau wacce hadisi na jibe ci sun yi numfayin kauna da kenan eti wajibi ba kari na dabwa ne wugwa ga sunna nun kpayi kan wa ci mata yi wajibi wani e wani ga okewa ga ka'idan yan usul kan dangana al'amuru ya da wujub umarni da be nabi maji umarni ya nun kpayi kan ya nun kpayi kan e ya la emi je maya to kan dangana umarni ya be wani tatiya tillebo sai ya be da karina ko sarif na lau matsayin wajibi bona kendo na soci ga yetin jumma bo ga fa iza gudu yati salatu fantashiru fil ardi wale fantashiru yetin tille babu biyo amma dalili ya wugwa ga zandon dudu waye kwa ziki zuma sallah jumma buji tilla bo kai da na ilashi domin gina ga wa iza halaltum fasadu ya ga tun haji gumi zo ida jebe kai da ya wugwa ga wuji tilla ijebe wuji tilla to sai wa waga bai be karina irin naji ke qur'anu ga fanki wuma ta balakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba fa in khiftu alla tadilu fawahida ngole karinu yone ga imi guba guta guni ujikiyo ujitillana ka wajen amoya udai musahab ina wani amma nasibe na fankihu inji ti umarni ba ma saba lakum minan nisa ai ma saba lakum bi ma'anan man saba lakum mun da mini da na bai ma wani lamana ya manna ta ta galib ma li gaira akil wani lobe manci lil akil fil galib bai wuce isin tu nun kpayin kan wajibi wa ibn anabi sallallahu alaihi wasallam hadisi wu gwale ga wuman wuta ko wuya mutiye nya so sa de karina ne wu gwaya sille buna ne mustahabi mustahabibuna amma kaida dai umurni abe kadi alwujub a ga annayi mutu abe kadi a tahrim so ci da nan wuya en eh, wuce wayan kiyo haram sai dai dalili abe na ci sai haramco bayan makruhuna bayan makruhuna tun do na misali jidokun dai amma yabo lokacin gurgudo ne ga na social barkudu musamman taklifi a hamsa nu da muhimmanci na yaji fahimtu na gama lawon gwayin ide karin bayani ba na gayi na hukunci ya da zati wala jilozu taklifiya na ji ajin gajima ga ga taklifo je wado ga waji kwalu gwan eh gutu nu da muhimmanci na zaji fahimtu definition yi mazan don dola musa na jarabawa be mamacin da ya be karshen kafin kawai yi kwai shanguwo ya bebi wani ebo ike zai ji lai da katuna zai ji hatu mai an da wuta haji mu zaki haji e ya ji ja ina wane ya lauda na waga wajen rabawa ya bai yi ji shiri ya ji shiri ebo na udami ne na juya gi makanta ninsa da katun bayana waga ya fe tujen rabawa ya insha Allah iti katuna yi jina da wuce ya tumi ya ji kokari waga fa ula na ga ya kufiti na wata yin ku fiti wikin na ula ya toci ula wikin na wala liye liyana ya katon adini liyana kuna gwa kwai je lo makanta ma daga nan mace da katon adini ba na sai ni zame yau na gwa ko katune ka tamban na ji da yalla mace da ya gi makanta ja da mu cewa sun gwa ko katun yi litafi wani ya fi mi faman do ci saudiya e ku bai fefe duna e gi makanta na jiman ya wuka tuna wajuji kokari aga babun don da ke kuma fikiyoyin anabila na sai a biyan mazabiyan anabila sun ga za mu saya aka babun don da wuga tekwana misali babu yan fara'idul wudu a wuce tekwan ko yana da alaka da lulai fata na to sun ga za mu kaya kan gawa gada babu rubu kuma ya kwakwai ka ji, ba rufu gizi wato zandon da tun irin ne mambo nan gaule katun waya katun waya bogo ila wikin ni la raidan ya katun na jiye goye goro mai yi shi ji damuwa wani iji kokarin na na yi to ya ji makanta zai ji gani bai wasi na ila in mai lidin idiyan da ci mai dan ibo kan don da shetan ina la ya to bogu bitun tunguru na gama wazo bogo yi yau jininsa ita tun alkhaira so cha albarku da